daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafin mu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillah rahman rahim a sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar ce zango na farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya abubuwan zamu gabatar muku da da allah a cikin shirin namu su ne labarin duniya da dumi su muna kuma ɗauke da sharhin bayan labaru za mu kawo muku shirin nan na kokon san da ke taɓo wasu daga cikin abubuwan da suka gudana tsawon tarihi sannan kuma sai a je mu ɗauke da shirin na duniyar mu a yau mai sharhi akan siyasar ƙasa da ƙasa makarkare da irin amako. labarun duniya da farko ga kanunsu falasɗinawa da dama sun yi shahada a safiyar yau asabar abu ubaida ya ce sun harbo sojojin mamaya guda hudu daga nesa a bait hanun kotun tsarin mulki ta gabon ta tabbatar da nasarar goma a zaben shugaban ƙasa. To yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniyar. Falasɗinawa da dama sun yi shahada a safiyar yau Asabar. Jiragen yakin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun kai hare-hare da safiyar yau Asabar a birnin Gaza da hakan ya yi sanadiyar shahadar Falasɗinawa da dama. mutane hudu sun yi shahada a harin na jiragen yakin 'yan sahiyoniya a kan wani gida da ke unguwar al-sabra a kudancin birnin gaza hakanan kuma jiragen yakin na haramtacciyar kasar isra'ila sun kai wani harin da asubahin yau asabar a garin wato a wani gida da yake a sansanin 'yan hijira na muhayyam shati da hakan ya yi sanadiyar samun shahidai uku da jikkata wasu da dama majiyar falasɗinawa ta kuma ambaci cewa da asubahin yau asabar sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila sun tarwatsa wasu gidaje a yankunan da suke gabashin birnin gaza dama a jiya juma'a jiragen yakin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai harin akan wata makaranta da take kunshe da 'yan hijira da yake a yankin yarmouk a tsakiyar birnin gaza wanda shi ma ya sanadiyar samun shahidai uku a tsakiyar yankin na gaza ma manyan bindigogin haramtaccen ƙasar isra'ila sun kai hare-hare a gabashin sansanin anusairat a jiya kadai falasɗinawa 48 suka yi shahada a wasu hare-hare guda biyu kaɗai da 'yan sahaniyar suka kai wa gidaje biyu a yankunan murtaji da kuma alfahari da ke cikin garin Khan Yunus a kudancin zirin Gaza. A gefe ɗaya sojojin haramtaccen ƙasar Isra'ila suna ci gaba da tilastawa Falasɗinawa yin hijira daga yankunan Turkiman da Jadid da suke a arewacin unguwar Zaitun. Kakakin dakarun ƙungiyar Hamas na Qassam Abu Ubaida ya ce mun harbo sojojin mamaya hudu daga nesa a Baitu Hanun mai magana da yawun dakarun kassam abu ubaida ya sanar da cewa sun harbo sojojin mamaya hudu ta hanyar wani kwantan bauna da suka yi musu a garin baitanun kakakin dakarun na kassam ya kuma ce har yanzu suna ci gaba da kwamawa da 'yan sahayoniya da kuma yi musu kwantan bauna a wurare mabambanta abu ubaida ya kuma jaddacewa. cewa 'yan gwagwarmaya su ne ke da zaɓin lokaci da wurin da suke kaiwa abokan gaba hari kuma jaruntarsu tana bayyana daga garin baitanun zuwa rafa da hakan yake a matsayin abin alfahari ta fuskar soja a ranar alhamis ɗin da ta gabata 'yan gwagwarmaya sun harbo sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila hudu daga cikinsu har da masu manyan mukamai tare da halaka su da kuma jikkata wasu to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran kotun tsarin mulki ta ƙasar gabon ta tabbatar da nasarar unguma a zaben shugaban ƙasa kotun tsarin mulki ta ƙasar gabon ɗin ta tabbatar da nasarar Brice Clotier oligui ngoma a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi kwanan nan sakamakon zaben dai ya nuna cewa ngoma ya sami kaso 94.85 cikin dari na jumillar ƙuri'un da aka haɗa da hakan ya mayar da shi akan gaba a tsakanin 'yan takarar shugaban ƙasa ngoma dai tsohon janar ne wanda ya juyin mulki a cikin watan agusta na shekara ta 2023 da ya kifar da gwamnatin alibango ondimba magoya bayan goma sun yi bikin hukuncin da kotun ta yanke na samun nasara zaben ya kawo ƙarshen matakin riƙon ƙwarya bayan kifar da gwamnatin iyalan bango da suka yi kusan rabin ƙarni a kan kargar mulki a ƙasar ta gabon zababben shugaban ƙasar ta gabon ya yi alkawalin sake gina cibiyoyin gwamnatin ƙasar da kuma bunƙasa tattalin arzikinta gaban dai ƙasa ce mai ƙarfin tattalin arziki na man fetur sai dai kuma mafi yawancin mutanen ƙasar suna rayuwa ne a cikin baƙin talauci iran ta ce a shirye take ta shiga tsakanin india da pakistan ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ya bayyana cewa a wajen iran ƙasashen india da pakistan 'yan uwa ne shaƙiƙai kuma makwabta kuma iran ɗin tana da alaƙa mai tsawon tarihi ta al'adu da ci gaba na karnuka masu yawa da dukkanin ɓangarorin guda biyu ministan harkokin wajen na jamhuriyar musulunci ta iran sai da abbas arakci ya wallafa a shafin na x cewa muna ɗaukar ƙasashen na india da pakistan a matsayin makwabta daidai da sauran ƙasashen yankin kuma su ne waɗanda muke baiwa fifiko na farko hakanan kuma ministan harkokin wajen na iran ya ce iran za ta yi amfani da kyakkyawar alaƙa da take da ita da islamabad da new delhi domin samar da fahimtar juna tsakaninsu a wannan lokacin mai tsanani da ake ciki a ranar alhamis ɗin da ta wuce ne dai alaƙa tsakanin ƙasashen biyu ta dagule sanadiyar wani hari da aka kai a yankin kashmir da ke karkashin indiya wanda yi sanadiyar mutuwar mutane 26 new delhi ta zargi islamabad da cewa tana da hannu a harin lamarin da pakistan ta kore jami'an na kasar indiya dai sun bayyana harin da cewa na ta'addanci ne a shekaran jiya alhamis ministan tsaron kasar pakistan ya gargadi indiya da kada ta kuskura ta keta hurumin ƙasarsa yana cewa idan hakan ta faru to za su mayar da martanin da ya dace kuma mai ƙarfi shi ma mataimakin firaministan ƙasar ta pakistan muhammad ishaq dar ya ce ba za su lamunta da duk wata tsokana ba daga makwabciyarsu ta gabas yana mai ƙara da cewa ƙasarsu tana da makaman nukiliya kuma za ta mayar da martani mai ƙarfi Tuma da labaran da gama jin labaran duniya sai a gya zama domin a ji shirinmu na gaba to ko kuma shirye-shiryenmu na gaba da suka da sharhin bayan labaru shirin nan na kokon san sai kuma duniyarmu mu a yau sai mu karkare da irin amako kuma da haka muke ban kwana da ku. bismillahi Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Sharhin bayan labarunmu zai magana ne dangane da wani makirci wanda kasar Faransa da kasar Isra'ila suka kula wa Falastinawa a Gaza don su amfana da ƙwararru daga cikinsu sannan su shafe sauran daga doron ƙasa wanda ni tahir amin zan karanta. shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama mai suna the euro mediterranean human rights monitor ta fallasa wani shiri tsakanin gwamnatin kasar faransa da kuma harbiksar isra'ila na fitar da ƙwararru da kuma masana falasɗinawa da suka rage a gaza zuwa wajen yankin kafin haka dai harbiksar isra'ila ta fara wani gagarumin kisan kiyashi a yankin gaza don ganin an shafe dukkanin mutanen da suka rage a yankin kamfanin dilancin labarun pars news na ƙasar iran ya nakalto rami abdu shugaban kungiyar na faɗar haka ta kuma ƙara da cewa ofishin jakadancin ƙasar faransa da ke birnin kudus da aka mamaye yana aiki tare da sojojin hamsin ƙasar isra'ila don zakulo masana da ƙwararru a fannonin ilimi daban-daban da ke tsare a cikin zirin gaza zuwa wajen yankin saboda amfana da iliminsu don karan kansu rahoton ya kara da cewa da za su fitar daga yankin na gaza sun hada da dukkanin masu digiri na uku wato phd likitoci injiniyoyi masana tarihi da kuma waɗanda suke da kwarewa a abubuwan al'adu da kayakin tarihi da sauransu. kamfanin dilancin labaran pars today ya kara da cewa wannan shine gagarumin makirci da kasashen faransa da kuma kasar isra'ila suka kulla wa falasinawa a zirin gaza wannan shirin inji rami abdu ya saba dokokin kasa da kasa kuma ƙasar faransa ta fada cikin wannan laifin wanda ake iya gurfanar da ita a gaban kuliya don fuskantar shari'a abdu ta kara da cewa abinda hamshe kasar isra'ila ta kasa samu tare da amfani da makamai tana son ta yi amfani da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama don cimma wannan manufar kafar yada labarai ta ƙasar birtaniya mai suna middle east eyes ta ce hamshe kasar isra'ila ta fara wani shiri na musamman mai mataki biyar don tabbatar da cewa ba wani ba ne da zai rage a zirin gaza a cikin wani lokacin da suka keɓe wanda kuma zai ba ta damar kafa ƙasar yahudawa zalla a ƙasar falasɗinu da suka mamaye yahudawan sun sha nanata manufarsu ta ganin dukkanin falasɗinawa sun fice daga gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan tun bayan an fara yakin ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 jarida ta kara da cewa gwamnatin hamdukasar isra'ila ta fara aiwatar da wannan shirin kuma shirin na da matakai guda biyar wanda sun fara aiwatar da wasu daga cikinsu kuma sun hada da sanya falastinawa cikin yunwa mai tsanani wanda zai rage yawan falastinawa a gaza ta hanyar kashe su matukar iyawarsu da lalata tsarin kiwon lafiya ta yadda ɗan ƙaramin cuta za ta kashe su mai da gaza wurin da ba wanda zai iya rayuwa a cikinsa sannan da ƙarshe amfani da dokokin ƙasa da ƙasa na mai da gaza ɓangare na hamci ƙasar isra'ila bayan sun kammala kashe sauran falasɗinawa a yankin wannan ya nuna cewa za su kashe falasɗinawa kimanin miliyan biyu kenan a cikin ƙaramin lokacin da suka ware don haka a wannan shirin suna ganin mataki na biyar shine zai kammala kisan dukkanin falasinawa a gaza jaridar ta kammala da cewa idan wannan shirin bai yi aiki ba to suna da wani shiri na musamman wanda zai mai gurbinsa wanda kuma zai tabbatar da ba wani ba falastine da ya rage a gaza a cikin watan janairu wannan shekarar ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya bayyana wannan ra'ayin sai dai wannan ba ra'ayinsa na karan kansa ba ra'ayi ne na yahudawan kansu na samar da ƙasar yahudawa zalla tun asalin kafa hamci ƙasar isra'ila masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. jama'a masu saurari assalamu alaikum yau asabar 26 ga watan afrilun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 28 ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan afrilu na shekara ta 1964 kasashen tangayika da kuma zanzibar suka dunkule suka zama ƙasa guda ɗaya mai suna tanzania a halin yanzu kafin wani lokacin da ƙasashen guda biyu sun kasance ƙarƙashin ikon turawan mulkin mallaka na ingila amma bayan gwagwarmaya ta tsawon shekaru tangayika ta sami 'yancin kai a shekara ta 1961 sannan kuma zanzibar a shekara ta 1963 bayan haka ne shugaban ƙasar tangayika na wancan lokaci ya buƙaci dunkulewar ƙasashen biyu inda a rana irin ta yau 26 ga watan Afrilu na shekara ta 1964 suka aiwatar da wannan yarjejeniya. kasar Tanzania dai tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i 950 sannan kuma tana kutuka da ƙasashen Kenya, Congo, Uganda, Burundi, Rwanda, Zimbabwe, Mozambique da kuma Malawi. masu saurare ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau wato 26 ga watan afrilun shekara ta 1986 aka rusa babbar cibiyar makamashin nukiliya mai karfin migawa 4,000 a yankin ukraine wanda ke cikin tsohon tarayyar soviet a wancan lokaci a rusa wannan cibiya ne shekaru shida kafin wargajewar tarayyar soviet a lokacin wargaza wannan cibiya ta nukiliya wadda ake kira da chernobyl an ji kara mai tsananin gaske a yankin sannan kuma wani baƙin hayaƙi mai guba ya turnike a cikin sararin samaniyar yankin baki ɗaya inda ya cutar da mutane da dama cututtuka da hakan ya haifar sun hada da cutar daji ko kuma kansa da kuma haihuwar yara na kasassu wannan dai shine aikin rusa cibiyar nukiliya mafi girma a tarihin duniya sai kuma bayan faduwar tarayyar soviet gwamnatin kasar ukraine ta kawar da cibiyar baki daya a shekara ta 2000 masu saurare ko kun san cewa shekaru 40 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 26 ga watan afrilun shekara ta 1985 kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya a karan farko ya yi allah wadai da gwamnatin kasar iraki ta lokacin akan yin amfani da makamai masu guba da ta yi kan al'ummar kasar iran duk da cewa dai abinda kasar iran ta bukata a wani lokacin shine kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ki fitar da wani kuduri akan wannan batu da kuma ɗaukar matakan ladabtarwa akan saddam hussein wanda shi ne ya jagoranci wannan kisan kiyashi da aka yi wa dubban ɗaruran fararen hula a cikin iran ɗin da ma cikin ƙasar iraki amma manyan ƙasashen duniya masu ƙarfi na faɗa a ji a wancan lokaci wanda kuma suke mara baya ga saddam hussein ɗin kuma suke da ƙarfi a kwamitin tsaro musamman amurka da birtaniya da kuma faransa suka yi watsi da buƙatar ƙasar ta iran tun a shekara ta 1980 ne sojin saddam hussein suka mame wasu yankuna na kasar iran tare da taimakon amurka da wasu kasashen larabawa wanda hakan kuma ya kai ga soma yaƙi a tsakanin kasashen biyu amma da saddam hussein ya ga cewa ya fara shan kashi a wannan yaƙi sai fara yin amfani da makamai masu guba masu saurare ko kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan afrilun shekara ta 1966 aka kawo ƙarshen farmakin kwanaki goma sha shida wanda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai akan ƙasar labanan a wannan farmaki da sojin isra'ila sun kai hari a kudancin ƙasar labanan da kuma babban birnin ƙasar wato beirut ta ƙasa da kuma wasu hararin ta kai ta sama da matar ruwa a wannan harin na sojojin isra'ila baya ga lalata yankunan fararen hula da dama da kuma cibiyoyi na tattalin arziki da kasuwanci mutane 180 ne suka shahada tare da jikata wasu ɗaruruwa na daban haramtaccen ƙasar isra'ila ta kaddamar da waɗannan hare-hare ne wanda take kira da operation clusters of worth domin raunana ƙwarin gwiwa na mutanen ƙasar labanan da kuma mayaƙa na gwagwarmayar musulunci ta ƙasar waɗanda suka sanya sharaɗin janyewa ta isra'ila daga dukkanin yankunan ƙasar labanan musamman ma daga kudancin ƙasar da suke mamaye da shi to kuma kasar labanan ta ci gaba da jaddada wajibcin janyewar yahudawan sahiyoniya din baki daya daga kudancin labanan ba tare da wani sharadi ba bisa ga kudiri na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 425 da aka fitar a wancan lokaci wannan matsayi na kasar labanan da kuma gwagwarmayar kasar labanan din sun tilasta wa haramtacciyar kasar isra'ila janye dakarunta daga kudancin labanan a shekara ta 2000 a karan farko tun bayan kafar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila an tilastawa gwamnatin yahudawan janyewa daga yankin da ta mamaye sakamakon adawar da al'ummar labanan suke da hakan wannan ja da baya da yahudawan sahiyuniya suka yi wata babban nasara ce ga gwagwarmayar al'ummar kasar labanan kuma a duk shekara al'ummar kasar labanan suke gudanar da bukukuwa na tunawa da wannan rana ta nasarar da suka samu akan yahudawan sahiyuniya da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 420 da suka gabata a rana irin ta yau 26 ga watan afrilu na shekara ta 1605 aka buga jaridar farko a duniya wadda ake kira da relation an kuma buga wannan jarida ne a birnin strasbourg na kasar faransa a karkashin editan jaridar mai suna johan carlos wannan jarida ta yi shekaru 70 sannan kuma a yau fiye da dubban jaridu ne ake bugawa a kowace rana a duniya kuma a halin yanzu bai ga buga jarida ta takarda wadda aka fari a wancan lokaci ana buga jaridu ta hanyoyi na shafukan zumunta da kuma shafukan yanar gizo. bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata wa'anda suka shafi siyasa tsaro tattalin arziki zamantakewa da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu je ra'ayi masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da yakin da amurka take yi a tekun maliya kan kasar yemen da kuma yadda kasashen yamma suke son fitar da ƙwararru daga cikin zirin gaza don amfanin kansu sannan su kashe dukkanin falasɗina da suka rage a yankin kamfanin dillancin labaran paris today na ƙasar iran ya bayyana labarin cewa aikin aikin sojin da gwamnatin shugaban ƙasar amurka donald trump ya fara a tekun maliya kan ƙasar yemen don amintar da zirga-zirgar jiragen ruwan kasuwanci na hamshin ƙasar isra'ila a tekun ya zuwa yanzu dai bai kai ko ina ba kuma ya kasa samun nasara wato har yanzu da jiragen ruwan kasuwanci na hamji ƙasar isra'ila har da na amurka sun kasa wucewa cikin aminci a tekun maliya saboda hare-haren da mayakan houthi na ƙasar yemen suke kai masu mujallar labarai ta amurka mai suna foreign policy ta bayyana cewa dukkanin hare da jiragen yakin amurka suke kaiwa kan sojojin kasar yemen da kuma gwamnatin ceto ƙasa ta ƙasar yemen ba su yi tasirin da zai sa su daina kaiwa jiragen amurka da kuma harfikar isra'ila na kasuwanci masu wucewa ta tekun maliya hare-hare ba watanni kimani biyar da fara yakin banda haka wasu matsaloli sun bayyana wa'anda suka sanya ta baba kan idan har gwamnatin trump za ta sami nasara a kan husawa a wannan yakin in ji mujallar mujallar ta ƙara jaddada cewa gwamnatin ƙasar amurka ta kasa mai da tekun maliya ko retsi amintacce ga jiragen kasuwancin hamsin ƙasar isra'ila da kuma amurka kamfanin dinancin labaran irn na ƙasar iran ya ƙara da cewa babu wata alama kan cewa za ta cimma wannan manufar nan kusa har ila yau kamfanin dillacin labaran fp ya kara da cewa dokar hana jiragen hamshi kasar isra'ila da kuma amurka wucewa ta tekun maliya da kuma mashigar ruwa ta suez na kasar masar ta jawo a kasashen biyu asarar dala amurka akalla biliyon guda gwamnatin kasar yemen ta bayyana cewa idan amurka ta kuskura ta shiga rigimar kasar yemen da kasashen yankin to kuwa za ta ƙara yawan hare-haren da take kaiwa hamci ƙasar isra'ila da kuma jiragen yakin amurka a cikin tekun maliya a wani labarin kuma masana suna cewa wannan shine yaƙi mafi girma wanda shugaban ƙasar amurka donald trump ya shiga tun bayan dawowarsa fadar white house a farkon wannan shekarar amma ma'aikatan tsaron ƙasar amurka wato pentagon da kuma cibiyar yada labaran yaƙi ta amurka wato centacom ba su bayyana komai dangane da yadda yakin amurka da ƙasar yemen yake tafiya ba in banda nuna wasu hotunan jiragen yaƙi suna tashi daga sansaninsu da ke kan jiragen ruwan dakon jiragen yaƙi a cikin tekun red sea wani abun damuwa shine jiragen yakin amurka ba sa tashi daga sansaninsu kan waɗannan jiragen ruwa guda biyu sai da dare alhali an tsara su ne don aiki dare da rana Wataƙila suna taka tsantsan ne da ƙasar china wacce mai yiwuwa amurka za ta fafata da ita nan gaba ko kuma a ƙasar taiwan in ji jaridar banda haka hali yanzu dai sake buɗe tekun maliya ko sea don jiragen kasuwanci na amurka da kuma kasar isra'ila yana da wuya saboda yakin kasuwanci wanda shugaba trump ya fara da kasashen duniya da dama a halin yanzu yawan jiragen ruwa dauke da kwantenoni masu bi ta tekun ya ragu kwarai saboda kudaden fito da amurka ta dora wa kasashen china da kuma sauran kasashen duniya ya rage harkokin kasuwanci a duniya gaba daya kuma banda haka a halin yanzu mafi yawan jiragen ruwan kasuwanci sun fifita bi ta ƙasar afirka ta kudu saboda yakin da ke faruwa a tekun na maliya ko da kuwa wannan jirage ba sa daga cikin jiragen da ƙasar yemen ta hana wucewa ta yankin tun ranar 25 ga watan maris na wannan shekarar ne dai shugaban ƙasar amurka donald trump ya fara yaƙi da ƙasar yemen don tallafawa haramci ƙasar isra'ila kan dokar hana jiragen ƙasar da kuma masu zuwa kasar wucewa ta tekun maliya har ila yau dai sun kashe ɗaruruwan mutane mafi yawan su fararen hula a cikin ƙasar ta yemen amma gwamnatin ƙasar amurka ba ta taɓa bayyana asarorin da ta yi a yakin da take fafatawa a ƙasar yemen ba a ɗayan ɓangaren kuma a cikin manufarsu ta tallafa wa Falasinawa, wa'anda sojojin ƙasar isra'ila suke masu kisan kiyashi a gaza sojojin ƙasar yemen sun ci gaba da kai hare-hare a cikin yanzu ƙasar isra'ila wato a kan birnin yafa ko tel aviv da makamai masu linzami samfurin ballistic mai suna falastin sannan sukan kai hare-hare kan katafaren jiragen yakin amurka kuma sansanin jiragen yaƙi wa'anda suke cikin tekun maliya da kuma tekun indiya banda haka ya zo yanzu dai sojojin yemen sun kakkaɓo jiragen yaƙi ko kuma masu leƙen asiri wanda ake sarrafa su daga nesa wato drones samfurin mq9 na ƙasar amurka kimanin ashirin ya zuwa yanzu a wani labarin kuma wata ƙungiyar kare haƙƙin bil adama mai suna da euro mediterranean human rights monitor ta fallasa wani shiri a tsakanin gwamnatin ƙasar faransa da kuma ƙasar isra'ila na fitar da ƙwararru daga ƙasar falastinu don amfana da su kamfanin dillacin labarun pars today na ƙasar iran ya nakalto shugaban ƙungiyar emhrm wato rami abdu yana faɗar haka a ranar talatin da ta gabata ya kuma ƙara da cewa akwai wani shiri wanda ofishin jakadancin ƙasar faransa da ke birnin kudus na ƙasar falasɗinu da aka mamaye tare da haɗin kai da hamdukasar isra'ila sun fara gudanarwa don zaƙulo masana ƙwararru a fannonin ilimi daban-daban a cikin falastinu a gaza su fitar da su daga yankin don amfana da iliminsu nan gaba rahoton ya ƙara da cewa wa'annan ƙwararru dai sun haɗa da duk wanda yake da digiri na uku wato phd a kowane fanni na ilimi da kuma likitoci injiniyoyi masana tarihi da ƙwararru a ayyukan bincike na tarihi da sauransu sannan su aiwatar da shirin share zirin gaza daga dukkanin Falasɗinawa mata da yara da sauransu daga gaza rahoton ya ƙara da cewa wannan shirin yana da marhaloli guda biyar ne kuma tuni Yahudawa sun fara aiwatar da shi a hankali kuma a ɓoye abdu ya ƙara da cewa wannan shirin dai ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma ƙasar faransa tana iya fuskantar shari'a idan har hakan ya tabbata tana da hannu a cikin wannan al'amarin abdu ya ƙara da cewa abin da ƙasar isra'ila ta kasa samu da makamai a gaza za ta kai gare shi da wannan shirin tare da amfani da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama kuma mataki na farko shine haɗa abinci da ruwan sha da sauransu shiga zirin gaza wanda hakan zai samar da yunwa a cikin falastinawa a gaza sannan ya kai ga ɗan ƙaramin cuta za ta iya kashe su sannan waɗanda suka ji rauni kuma a hare-haren da sojojin hamdukasar isra'ila suke kaiwa a yankin ba za su taɓa warkewa ba har su mutu. sannan mataki na gaba dai shine wargaza tsarin kiwon lafiya a gaza rusa asibitoci kisan likitoci wa'anda ba su sami damar fidda su ba daga yankin gaza wanda hakan zai ƙara saurin mutuwarsu saboda ƙananan cututtuka za su kashe su da sauri sannan babu likitocin da za su taimaka masu jaridar ƙasar birtaniya mai suna middle east eye ta yi ishara da wannan shirin inda ta bayyana cewa shirin na da marhaloli biyar kamar yadda muka bayyana kuma marhala ta ƙarshe dai ita ce falasɗinawa da suka rage a hankali a hankali yahudawan za su tabbatar da cewa ba wanda ya rage a yankin gaza tun bayan fara yakin tufanul aksa a ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 ne da yahudawan sayoniya suka fara tunanin fidda dukkanin falasɗinawa a gaza don yankin ya zama ta yahudawa zalla haka ma yankin ya da kogin jordan jaridar da middle east eye ta ƙara da cewa halin yanzu dai an fara aiwatar da wasu daga cikin wa'annan marhaloli kamar yadda muka bayyana kuma kowa yana gani a halin yanzu kimanin watanni biyu kenan ko fiye da haka da hana shigo da abinci da kuma ruwa zuwa cikin gaza kuma alamun yunwa sun fara bayyana a cikin falasɗinawa a gaza musamman a cikin yara ƙanana don haka wannan halin zai ci gaba har mai yiwuwa ya kai ga yawan falastinawa da suke mutuwa a gaza saboda yunwa da rashin lafiya da karancin jami'an jinya zai sa ya wuce adadin da sojojin yahudan suke kashewa a kowace rana a gazar yahudawan suna fatan idan sun kai ga marhala ta biyar bukatarsu za ta biya kuma babu wani bafalastini a lokacin da zai rage a lokacin da suka kai ga wannan marhalar kafin haka dai shugaban ƙasar amurka donald trump ne ya fara gabatar da wannan shawara ta korar falastinawa da gaza ba shi ne da tunanin hakan tun asali ba wannan tunanin da yana daga cikin manufofin yahudawan sayoniya tun asalin kafata a shekarar 1948 da sunan samar da ƙasa mai tsarki ta yahudawa zalla yanzu a yanzu dai falasɗinawa fiye da dubu hamsin da biyu ne sojoji yahudawan suka kashe mafi yawansu mata da yara sannan wasu fiye da dubu ɗari da goma sha biyu ne suka ji rauni a gaza tun fara yakin a cikin wata oktoban shekara ta dubu ashirin da uku. masu sauraro nan kuma zamu mu sa'aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim jama saurari assalamu alaikum barkan mu da warhaka da kuma saksawa da mu a cikin shirinmu na muleka iran shirin yana da cikin sa me kawo muku tarihi mai wurare masu daɗin tarihi da mauraye na addini da kuma wurare masu ɗaukar hankali ga masu sha'a zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko ziyara ko kuma neman lafiya ko kuma kasuwanci a gefe guda kuma muna kawo muku ko kuma ƙarin haske game da batutuwa suka faru a kasar iran da fatan masu wasan sun da mu kuma za su ji shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne to madalla yanzu kuma shiga cikin kwallon shirin inda za mu kawo muku wata, wata fitacciyar fuska a iran da ma duniya domin sanin matsayinsu kila wasu daga cikinku idan suka ji wasu daga cikin waƙoƙin irfani da allama tabatabai masanin falsafa da ilimin fikihu na ƙasar iran ya rera za su fahimci irin matsayi da yake da shi domin a duk wani fagen al'adu a duk wasu fagage na ilimi ana ɗaukar sa a matsayin babban ana ɗaukar domin a duk wani fage na al'adu da na ilimi ana ɗaukar sa a matsayin babban mai fassaran alkur'ani ko masanin falsafa an haifi allama sayyid muhammad hussein tabatabai a shekara ta 1282 bayan hijira a cikin wani gida mai daraja a tabriz bayan samun ilimin addini ya kai ga ƙololuwar ilimi da hikima da kuma ƙololuwar matsayi na tsarkin ruhi da kyawawan halaye da sufanci da bautar ubangiji allama tabatabai yana daga cikin shahararren malamai na shi'a wanda ya tasiri a fagen ilimi da addini a iran a na goma sha hudu shi ne marubucin tafsirin nan mai suna almizan da kuma littafin nan na shi'a a musulunci bidayatul hikima Hayatul hikima da ƙa'idoji na farsafa wannan littafi wani babban taska ne na ra'ayoyin farsafa da suka ginu bisa farsafar musulunci da sadar kuma ya tsaya kyam wajen kalubantar ra'ayoyi da suka saba wa addini Allama ba'i ya kafa tsarin karantar da tafsirin Alkur'ani da falsafa a makarantar Hausa Ilimiyya da ke birnin Qom maimakon karantar da fiƙihu da usul kawai wannan mataki ya taimaka sosai wajen ƙara bunƙasa karatun tafsiri a makarantar hausa ta ƙom tsarin tafsirin sa ne tafsirin ƙur'ani da alƙur'ani inda yake fassara aya ta hanyar yin amfani da wasu ayoyin alƙur'ani ko kuma ke amfani da wasu ayoyin wajen ƙarin bayani a lokacin da aka yi hutun darussan falsafa yana gudanar da taro da ɗalibansa a duk mako kuma yana koya musu tushen falsafar mulla sadura, da hikimatul muta'aliya duk da cewa hazaƙarsa a fagen tafsiri da gabatar da hikimomi ta rufe sauran bangoren ilimi na wannan babban malami amma matsayinsa na ilimi a sauran fagagen ilimomi musulunci ya ɗauka sosai kuma yana da matuƙar burgewa allama yana da ilimi mai yawa a fagagen falsafar gabas da yamma kuma ya yi fice a fannonin kimiyya kamar adabi aƙida ilimin falaki da kuma lissafi iliminsa ya bunƙasa matuƙa har ma ya kai ga gwamnatin amurka ta hannun sarki sha na wancan lokacin wato kafin cin son jun juhal musulunci a iran kenan ta gayyaci allama a hukumance domin ya rika koyar da ilimin falsafar gabashin duniya a jami'in kasar amurka tsarkin ruhi da hangen nesa da ba shi tamka ya sa ya yadda da wannan tayin ya fifita rayuwar kankan da kai a kum da karatu wajen malamai da tarbiyyantar da ɗalibai nagari a dukkan fannoni masu kyau da daraja irin zurfin tunanin da alama tabataba'i yake da shi ya sanya ya zama abin alfahari ga musulunci ya ce bisa da aka yi da matsayi da yake da shi ya sa ake bayyana shi ta hanyoyi daban-daban ya sa ake buƙatar wani tsari da ya dace da mutuncinsa da matsayinsa wanda ta hanyar bin wannan tafarki za ka kai ga samun dawamammiyar rayuwa da kamala ta ruhi da ta dace da shi a mahangarsa addini hanya ce ta samun rayuwa ta musamman a duniya da ke samar da sa'ada da jin daɗi ɗan adam a duniya da lahira don haka dole ne ya kasance ƙarƙashin wasu dokoki za su amsa dukkan buƙatun mutum na duniya a wani bayanin na daban ya rubuta cewa addini ya ƙunshi ƙa'idoji na ilimi da kuma dokoki na ilimi wanda ta hanyar yin aiki da su zai cewa ɗan adam samun sa'ada ta haƙiƙa don haka wajibi ne addini ya zama ya dace da fitilar ɗan adam domin ya dace da shari'a da kuma yanayin halitta da kuma amsa abin da halittar ɗan adam take bukata kamar yadda ayar fitra ta kunsa inda yake cewa a cikin alkur'ani mai girma allah subhanahu wa ta'ala yana cewa saboda haka ka tsayar da fuskar ka zuwa ga addini tsarkake fitrar allah da ya ɗora mutum a kanta saboda haka fuskar ka zuwa ga addinin ubangiji tsarkake wannan ita ce ɗabi'a da allah ya harci mutum ko kuma ya harci mutane a kanta a cikin koyarwarsa allama bai taɓa takaita ga ilimin hauza ba ya zo bincike da koyarwarsa kuma bai takaita akan abin da magabatansa suka tsaya ba shi bai kau da kai ga hakikalin abin da ke faruwa abubuwan da al'ummar musulmi suke bukata ba ya kara fa da ilimi ya kara zurfafa tunani da bincike a fauni daban-daban na ilimi wannan matsayi da fahimtar abubuwan da ake bukata na lokaci bisa da aka yi da kuma abubuwan da ake bukata na ilimin kimiyya da yanayin zamantakewa ya sa ya kara samun ci gaba sosai a bangarorin ilimi da kuma ɓangaren fasara idan aka samu dama za a iya bayyana dukkan matsalolin alkur'ani mai girma ta hanyar amfani da sura karama guda ɗaya kamar yadda shi allama yake bayyanawa kenan ayyukansa masu yawa da fa'itashin siyasa da canjin al'adu da aka samu a zamaninsa sun ingiza shi wajen mayar da hankali na yin gyara da kusantar masu son kawo gyara ya kasance wani lokaci na zamaninsa mai da hankali wurin kalubalantar masu kaucewa hanya da tuhume-tuhume da makiya suke yi wa musulunci. Tafsirin almizan shine ta'alifin allama tabataba'i da ya fi yin bayani dalla-dalla wannan tafsirin mai kima mai juzu'i ashirin ya zama abin alfahari ga musulmi ba wai iran ko a wajen 'yan shi'a ba kawai har ma ga duniyar musulmi baki ɗaya. kuma babban alfahari ne ga musulunci da musulmi ba mu ce komai ba idan muka ce almizan shi ne mafificin tafsirin sunna da shi'a wasu kuma suna ganin shi shi ne mafi kyawun tafsiri bayan majmu'ul bayan ta fuskar muhimmanci da fa'ida abubuwan tafsirin allama yake banta da shi yana kwatanta masalan duniya na zamani da sauran ra'ayoyi da tunani da makarantun aƙidoji da dokoki masu tsarki na musulunci a ɓangaren ladaftarwa ko lada ko kuma tabbatarwa da korewa allama ya mayar da martani ga matsaloli da shibohi da suka taso daga makarantun tunani na gabashi da yammacin duniya da zindikai da kafirai ta hanyar amfani da bahasin ruwaya zamantakewa falsafa da kuma ilimi kuma ya bayyana bangarori, da suke da rauni da kuma abubuwan da suka shige duhu da kuma aka yi mugadada a kansu sheikh jawad muguniya babban marubucin nan ɗan ƙasar labanan bayan da ya karanta littafin tafsirin almizan na allama tabatabai ya bayyana cewa lokacin da littafin tafsirin almizan ya shiga hannunsa ya rufe ɗakin karatunsa ya dukufa wajen bibiya da nazari kan wannan littafi na almizan akwai hanyoyi da dama na sanin wani mutum mai matsayi yadda za ka iya kusantar wannan mutumin wato mayar da hankali ga almajiransa yana daga cikin waɗannan hanyoyi mafi aksan ɗaliban allama ba'i sun sanya rigar siyasa kuma sun kasance ɗaya daga cikin manya-manyan masu goyon bayan gwarmayar imamu kumaini yadda allah tabbata gare shi tun daga far jamhuriyar musulunci ta iran har zuwa yau cikinsu har da shahid murtaza mutahari said alhamna'i ibrahim amini shahid muhammad hussein baheshti muhammad taqi misbah yazdi da dai sauransu alama ustaz shahid mutahari game da malaminsa yana cewa tafasar kamala ta ruhi allama tautaba'i ya kai matsayi na koli na yanayin rayuwar barzahu kuma yana iya ganin siffofi da ba a gani hakika wannan malamin yana daga cikin manya-manyan bayan Allah hakika shi mutum ne mai takawa wanda ya samu babban matsayi ta hanyar ke ruhi amma fahimtar ma'auni na ruhaniya na allama tabataba'i na nuna cewa an fita fahimtar sa ta bakin mutumin da ba mai addini ba ne darius shaigan shahararren masanin falsafa ko masanin ilimi dan adam na iran yana cewa a cikin tarihin allama tabataba'i abin mamaki da na samu tare da shi shine haɗuwa kai tsaye da ta faruwa tsakaninmu a wani gida a shamiran ya kamata a ce kowa ya halarci wurin a wannan daren za su taru na je wurin da aka ayyana za a taru amma sauran mutane ba su zo ba mu kaɗai muke a wurin bayan da dare ya yi sai ga haske yana hudowa daga ƙofofin da ke jikin taga kamar kullum muna zaune a ƙasa akan wani matashi mai laushi na tambayi malami ko kuma na tambayi allama game da lahira da alamomin ruhi bayan mutuwa nan da nan farfesa wanda ya kasance mai yawan tunani da shiru ya fashe da kuka to masu wurare da yake lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a shiri na gaba za a ji mu ɗaukin sabon shirin amma za a ji mu ɗauke da ƙarikan shirin da muka fara amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirya kammala ko ji shi kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp